wallafar al'imamu abi zakariya ya haibu sharafin nawawi Allah ya ji ɗansa da rahma ba mu gushe ba muna cikin littafin nan da yake bayanin ayyuka da ɗabi'u da ta'adu wanda addinin musulunci ya hana musulmai su aikata saboda ko dai zai cutar da su a cikin rayuwarsu ta yau da kullum ko kuma zai cutar da alaƙa su ta lahira tsakaninsu da ubangiji to za mu tashi babin da malam ya ce babin da yake hani uh, mace ta zo ta siffanta wa mijinta kamannin wata mata da ta gani ba tare da wata manufa ba shari'a haka kawai ta zo ta ne masa bayanin wance tana da kaza tana da kaza tana da kaza saboda mai saboda irin abin da zai iya haifarwa wannan kufantawa malam yace babu annahyu an wasfi mahasinil almar'ati bi rajul illa an yahtaja ila zalika li gharad shar'i ka nikahiha wa nahwi yace a wannan babu zan ambata maka jumlar dalilai da suke hana mace ta wa miji kyawun wata mata da ta gani wani bangare na jikinta sai fa idan akwai manufa ta shari'a kamar manufar yana so ya aure ta amma idan babu wannan manufar to ba daidai ba ne saboda abin da zai iya faruwa ko dai ita ya sake ta ya auri wancan, ko kuma ya ƙoƙarin wato ya kokarin yadda zai samu wancan ɗin ba ta hanyar da take ta halaliya to kaga abin ya zama barna ita a gare ta malam ya kawo hadisin sayyidina abdullah dan mas'ud radiyallahu anhu yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la tubashiri almar'atu almar'ata fatasifaha li zawjiha ka'annahu yanzuru ilaiha muttafaqun alayh yace kada mace wato izamto cewa jikinta yana taɓa jikin yar uwarta ba tare da sutura ba a tsakani ta ce mu kada a samu irin wannan yanayin sai fa abin da yake na lalura abin da bayan da za a yi na lalura ne wanda ta kai ma har daga baya ta tasifa hali zaujiha daga baya ta zo kuma tana siffanta wa mijinta ka annahu yanzu, ilai kai ka ce yana kallon matar annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada mace ta kuskura ta haka ya zo a wurin al'imamun nasa'i da lafazin cewa fi saurin wahi kada mace ta taba jikin ‘yan uwarta mace ba tare da sutura ba a tsakani ya zo da lafazin an ambaci wata riwaya da tafi wannan faɗi a cikin fahimul bukari ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya ce kada namiji ya kalli al'aurar ɗan uwansa namiji kada mace ita ma ta kalli al'aurar ‘yar uwarta mace kada namiji ya kwanta a tufafi guda ko abin lulluɓa guda ba tare da sutura ba a jikinsa shi da ɗan uwansa kada ita ma mace ce haka malamai suka ce wannan hadisin ɗaya ne daga cikin dalilan da suka sanya al'imamu malik yake amfani da wani sanannen tushensa da yake kiransa saddu zara'a toshe kafa wadda take bayuwa zuwa samun ta'adi ko barna ko abin da yake ba daidai ba ma'ana idan aka samu wani abu da zai bayu zuwa wato koma baya ko ibayu zuwa afkawa cikin haramci to shi ma abin sai a yi masa hukunci da karhanci sai a kishi saboda idan mutum bai bushe ba yana amfani da wannan to ba zai gushe ba zai afka cikin abin da ba a so kamar wanda ya zo yana kiwo ne misali a gefen shinge idan bai aune ba ya kula da kyau to sai ka ga ya afka cikin shingen musamman ma dabbobin dabbobinsa sanda za su shiga ba za su mai ba za su sanar da shi ba ba zai ansara ba to wannan hadisin yana cikin dalilai wanda al-Imam Malik rahmatullahi alayhi kamar yadda al-Imam al-Qabisi yake faɗa ce wannan shine hujja wannan shine dalilin da al Malik ya kafa hujja na saddu zara'i abinda hadisin wajen istidlal abinda hadisin yake nufi hikima cikin wannan halin kada mace ce haka saboda ƙarshe zai bayu zuwa ita ta fada cikin rashin jin daɗi ba tare da cewa shari'a tana wato kyamar mutum ya auri mace sama da ɗaya ba bal shari'a ita ce ta auri sai sai umarni a samu ta'addu a yi aure sama da mace ɗaya matsawar mutum yana da halin da zai sauke wannan nauyin zai adalci da abin da ya kama da haka domin ana so al'umman ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a yawaita su a yawaita mutanen kirki zan so al'umman musulmi tana da yawa to amma bisa sharaɗi dai da kuka sani na cewa ba kawai haka sakakai ake ƙarin aure ba a'a dole mutum sai zai iya sauke nauyin abin da Allah subhanahu Ta'ala ya dora masa to amma a tare da haka din ai mafsada ce ai barna ne ga ita mace yayin da za ta zo ta ba da labarin kyawun wata mace da ce ai wanta mai kaza ce mai kaza har mijinta ya ji haushinta ita ya ga ita ba ta da wannan ƙarshe ya sake ta kaga ita ta afka cikin abin da ba a so to don haka sai aka je mata wannan cewa kada ta afka cikin wannan ko kuma a'a idan mijin ba mai tsoron Allah ba ne kuma ita ma matar da aka siffanta watakila ba mai tarbiya ba ce tana iya yi yiwa ɗan kuma ya gilma a tsakani ya yi ƙoƙarin ya neme ta ta hanyar da Allah subhanahu wa ta'ala bai halatta mata ba to kaga ita ma matar ta zama sanadiyar uh, sanya shi cikin cikin fitina to shine hikimar da ta zo a cikin shine manufar fadar hadisin malamai suka kafa hujja da wannan hadisin da riwaya da na gaya muku akan haramcin mace ta kalli al'auran mace ko namiji ya kalli al'auran mace al'auran namiji to wannan bi aula kaga namiji ya kalli al'auran mace wannan shine ya kuma tsanani ya fi tabbata cikin haramci in an haramta maka ka kalli ka an haramta maka kallon al'aurar ɗan'uwanka uwanka namiji wanda asali babu sha'awa tsakanin namiji da namiji sai dai idan ɗabi'a ta ta tankware ta kangare ta yi kori ta yi koyi da wasu munanan ɗabi'u amma a asalin halitta Allah bai sanya sha'awa ba tsakanin jinsi guda to amma sai aka haramta aka ce kada ka kalla saboda me idan ba a yi wasa ba sai shaidan ya afka a tsakani to kaga min babi aula haramta kallon al'aurar saɓanin jinsi don haka duk yadda namiji zai to kada ya yi sakaci wurin ya yi wata da shi al'aurarsa wurin biyan bukata ko wani wuri da ake zuwa a yawanka? ko wani abu da ya kama da haka yadda zai ajiye tufafinsa har izamto cewa wani yana ganin al'aurarsa domin akwai nau'i na rashin kimanta kai bugu da gari ƙari kuma ga shi saba wa ubangiji ne subhanahu wa ta'ala haka na ita ma mace ba dalili bane ta ce tana cikin yan uwanta mata Don haka bari ta bar jikinta yadda ta ga dama a'a tunda Allah ta'ala ya haramta zaman lafiya shine sai a kiyaye wannan duk. abinda aka yi istisna'i kawai ma'aurata aka yi istisna'i domin ya tabbata ba a hadisin bukhari ɗaya daga cikin sahabbai ya ce kuntu ya rasulullah auratuna ma na'ti minha wa ma nadar yace ya ma'aikin Allah dangane da al'auran mu ya ya kamata mu dinga kiyaye ta ta irin kulawa ya kamata ne ina ne ya kamata aka mana rangwami ma iya ajiye tufafin mu mu bayyana ina ne kuma babu sauki sai alisallam ya ce masa ihfaz auratak ta kiyaye al'aurarka illa min zaujati sai fa ga matarka iyalinka ko kuma abin da damanka ta mallaka ne sai yace ya rasulullah wani zuwan mutum yana samun kansa a yanayi na dole ɗin din sai ya cire tufafinsa ne sai annabi sallallahu yace kai ne ka kiyaye al'aurata kakka bari kowa ya gari kai iyayenka ana kada kai sakaci wataƙila wannan shi ya sa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam in zai biya bukatarsa a ba'ada sai ya tafi can nesa inda ba za a gan shi ba inda ba za a gan shi ba shine sai sahabin ya ce to ya rasulullah idan mutum shi da iyalinsa ne fa idan mutum shi kadai ne fa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai Allah shi ya fi cancanta a ji kunyarsa wallahu ahabbu an yustahya minhu min an-nas wataƙila wannan gaba ita ce ta sa wasu cikin malamai suke ganin koda sai kadai ne ma abin da yake al'aula shine mutum ya suturce al'aurarsa saboda mala'ikun Allah da kuma ubangiji subhanahu wa wata'ala amma dai zance mafi inganci babu laifi idan akwai buƙatar mutum ya ajiye kayansa kuma shi kaɗai ne babu laifi domin idan ka cewa mutum ba zai ajiye ba to akwai nau'i na haraj, za a shiga cikin kunci abu ne wanda ba zai yiwu ba kuma Allah baya sanya wa mutane kunci ko ya dora su akan abin da ba za su iya to ƴan uwa kun ga wannan fitacciyar tarbiyya ce da addinin musulunci yake mana kan mu buɗe kofar shedan don haka dukkanin abin da ya shafi kallon al'aura wanda yake a zahiri ido da ido haramun ne da nassun wannan haka na abin da ɗaukansa za a yi a misali ɗauki hotonsa a takarda a baka ko ku a'a a nuna maka shi a hoto mai motsi wannan duka ya shiga cikin haramcin wasu suna ƙoƙarin su ce a'a ai wannan ba shi ne ainihin ba shine ainihin hoton ba ai ijma'i ne ma kamar da al nau'i yake cewa ijma'i ne wurin haramcin kallon al'aura dan haka dukkanin abin da zai ba da saƙo na al'aurar wani to haramun ne mutum ya kalle shi shi yasa yana da kyau mita ka tsantsan sosai wurin abin da ya shafi wannan lokacin na intanet, yadda yahudawa suke ta saka abubuwa na badala cikin arha su saka shi domin su shagaltar da al'ummar musulmi su ɓata tarbiyyarsu abu ne wanda zai lalata maka zuciya kuma ya tunzara mutum wurin ya je ya ta'adi ya tunzara mutum wurin sabon Allah subhanahu wa ta'ala ya ɓata lokacinsa shi ya sa al'imamun nawawi bayan ya gama wannan ya yi magana a kan wannan hadisun cikin sharfinsa cikin sai muslim ya yi wata magana yake cewa yana daga cikin abin da ya zama ruwan dare a lokacinsu su wancan yake cewa za ka ga yadda ake haɗuwa a banɗakuna ana wanka tare hammamat yana nufin irin gidajen wanka sun da babu yalwar kowa ya riki banɗaki a gidansa ko matsu ko inda za a yi tsugulo akwai karancin wadata to sai yake faɗa yake cewa yana cin abin da ya yawaita a lokacinsu yawaitar gidajen wanka yadda za ka gama wasu suna yin sakaci ga mutum ma kawai ya zo yana yin wankan ta tsirara ba abin da ya dame shi sai yake cewa wannan wani yanayi ne abin ƙi munkari ne lalle ya kamata duk wanda yake da iko ya hana wannan kuma kada ya yi tunanin cewa wai in ya faɗa ba za a karɓa ba ya yi shiru a'a shi dai ya sauke nauyin da Allah ya ɗora masa don haka dai kaga kowane shi hukuncin yana nan ba zai canja ba da canjawar zamani iya yadda barnar ta bayyana to a duk gurbin da ta bayyana to lalle ya kamata a kiyaye ta a abin nan musamman idan muna so yaran mu su taso cikin tarbiyya sai mun sa ido sosai wurin harkar hotunan tsiraici din nan da suka zamto ruwan dare ake yada su domin wasu manufofi na bata 'ya'yan musulmi to malam wannan wannan hadisin ya kawo a iya babun ya rufe da shi sai babi na gaba yace babun karahatu qawli insani Allahumma ighfir li in shi'ta bal yajzimu bil talab yace a wannan babun zan ambata maka jimillar dalilai da suke hana mutum in zai roƙi Allah madaukakin sarki yace ya Allah ka gafarta min in ka so in ka ga dama ka gafarta mun. al'imamu nawa ya ce a'a kamata ya mutum ya jajirce ya sakankance kawai ma ya dinga ganin kamar ma an riga an karɓa masa saboda mai saboda kyautata wa Allah subhanahu wa ta'ala zato to da farko dai wannan tabibin da malam ya yayi wannan halin kafin mu karanta hadisin zamu ga da abin a ce mutum ya faɗa haka ɗin akwai nau'i na muna na ladabi ga Allah subhanahu Ta'ala. ba da irin wannan salon ya kamata a ce mai roƙo mai bukata yana roƙon wanda yake so ya masa ba da ce in ka so tare da cewa wasu suna ganin wasu sun ga cewa kamar a'a wannan na din kamar wai nau'i ne na tabarruki nau'i ne na wato ladabi to amma hadisin da zai zo za mu karanta yana raddin wannan kuma malamai suka ce ai wanda kake tambaya ɗin karimi ne Allah ta'ala mai karamci ne har ma yana yin me yana yin fushi baya jin daɗi idan bayinsa ba sa roƙonsa shi ne ma yake cewa ku roƙe ni zan amsa muku wa qala mu ud'uni astajib lakum har ma yana cewa waɗanda suke yin girman kai ba sa tambaya ta sayadkhuluna jahannama dakhili dan haka kaga shi mai karamci ne taskarsa ba ta karewa shine wanda zai dauka ya barka kuma dukkan garewa bawa sai ka saba wa Allah amma in ka daga hannu ka roƙe shi in ya ga dama sai ya baka to so yake ma a roƙe shi subhanahu wata'ala to ka ka zo kana cewa in ka ga dama ka gafarta mu ka muna na ladabi kamar baka yarda bane ko baka gamsu da kuma wa'in siffofin ba wannan ya ci karo da yadda ake ladabi ga Allah subhanahu wata'ala wurin roƙo shine malam ya kawo hadisin Abu Hurairah ibn Abdurrahman dan Sakhr ad-Dawsi radiyallahu anhu yake annabi sallam ya ce la yaqulanna ahadukum Allahumma ighfir li in shi'ta kada ɗayan ku ya kuskura ya ce Allah ka gafarta min in ka so Allahumma arhamni in shi'ta Allah yi min rahma in ka so ka saka kuskura ka faɗi wannan a'a ne wakar ka ce haka ya'zimi mas'alata wato ya sakankance da wannan addu'ar al-mas'ala nan ana nufin eh, mun san addu'a kashi biyu ce du'a ibada da du'a mas'ala to nan roƙo cewa Allah yi mun kaza Allah yi mun kaza Allah yi mun alfarmar kaza to kawai ka sakan kanke Allah ta'ala zai maka fa innahu la mukriha lahu domin shi fa Allah ba wanda ya isa ya mai tilas domin shi ba yaron kowa bane ba shi da zumunci da kowa ballantana ya ji nauyin wani ya masa a'a da abin da yake karamci ne nasa subhanahu wa ta'ala da baiwa wadda ba ta da iyaka don haka ba a yi wa Allah roƙo da irin wannan salar riwayar bukari da muslim ya zo a riwayar imamu muslim ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace walakin a a'a abin da ya kamata mai roƙon Allah yayi shine ya sakankance kawai eh, ya jajirce ya sakankance za a amsa masa wal yu'zim rabbata ya girmama kwaɗayinsa kwaɗayinsa ya dadu cewa fa in ba Allah ba ba wanda zai masa fa inna Allah ta'ala la yata'azamu shay'un a'ta shi fa Allah madaukakin sarki ba wani abu da yake tsone masa ido ba ba ba wani abu da yake cika mai ido wai idan ya dauki abu ya baka wai ake ce abin zai cika mai ido yadda ba zai iya dauka ya baka ba ni da kai idan aka tambaye mu abu sai mu ji tsoron kada in mun bayar ya wuce iyaka mai talauci amma Allah shi alghaniyul karim alghani cikakken mawadaci baya da wata bukata komai ƙanƙantar ta ga wani kuma kowa yana da bukatar ta subhanahu al alkarim mai karamci ne zai yi baiwa kuma ya dada ba tare da ya kosa ba ba tare da ya yi gori ba ba tare da yana tsoron abin da yake cikin taskarta zai kare ba ka kalli misalin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya buga na taskar Allah kamar yadda ya rawaita daga Allah subhanahu ta'ala a hadisi qudsi yace da a ce na farkon ku da na karshen ku ku tsaya a fili sai tal guda daya kowa ya tambaye ni bukatarsa sai na lamun cewa kowa da cika mai burin burinsa Allah ta'ala yace wannan ba zai rage mun komai na taskata ba ba zai rage mun komai na abin da na mallaka ba sai fa kamar yadda idan ka ɗau allura ka sa ta tsoma ta a cikin ruwa ka ɗago in za ta rage wannan ruwan na teku to ni ma zai rage mun wannan wannan misali ne aka buga domin ka gane cewa yaya karamcin Allah yake yaya wadatar Allah subhanahu wata'ala take don haka babu abin da ne yake cikawa Allah subhanahu wata'ala ido to shine manzo sallallahu alaihi wasallam ce fa inna Allah ta'ala la yata'azamuhu shay'un a'zamu Allah ta'ala ba wani abu da yake kambama a wurinsa ya cika masa ido wai dan ya ba wani ba komai bane in ya bayar ba abin da ya dame shi subhanahu wata'ala a hadisin Anas radiyallahu anhu ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cewa ya idza da'a ahadukum idan dayan ku ya zai roƙi Allah falyazim al-mas'ala to ya sakankance wurin wannan addu'ar da roƙon wala yaqulanna kada ya kuskura ya ce Allahumma in shi'ta fa'a'ti ya Allah in ka so ka bani fa innahu la mustakriha lahu ba wanda yake tsarsa ka Allah subhanahu wa to a dunkule dai waɗannan hadisai ƴan uwa abin da suke nuna mana yayin da zamu roƙi Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin ladubban addu'a al-ijtihad tsananin kokari da jajircewa da naci da naci kai ta roƙo kai ta roƙo kana da bukata to kullun kai sujjada roƙi Allah kana son ƴaƴanka Allah ya shirye su kullun kai sujjada roƙi Allah kana son Allah ya shirye matarka kullun kai sujjada roƙi Allah ka gajiya kana son Allah ya sauƙaƙe maka lamarinka kullun kai sujjada roƙi Allah ba tare da ka kosa ba shine abinda manzo sallam yake cewa Allah yana amsa roƙon ɗayan ku malam yasta'jil matsawar bai yi garaje ba garajen shine ya kota ya ce ni na gaji tuntuni shekara kaza nake roƙon Allah ya bani amma har yanzu shiru to yin hakan jahilci ne ya kai kasar har yanzu shiru domin Allah subhanahu ta'ala yana da hanyoyin amsa wa bawa du'a ba dole ne ba ba ne dan ta roƙi wani abu takamaimai Allah ya ɗauki wannan abin takamaimai ya baka wataƙila a wata hanyar ya baka abin da ya ninninka wannan alkhairi wataƙila ma a'a wata musibar ya kawan maka da ita kai ba kamar sani ba to amma saboda jahilcinmu wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun sai mu dinga ganin a'a mu wannan abin da muke so kawai shine ba wani shi wataƙila kuma halakan mu tana cikin sa wataƙila wannan abin ya raba mu da imanin wataƙila wannan abin ya zama shine ajalin mu to Allah ya fi mu sani sai ya canja mana da wani abu to dan haka ana so mutum ya jajirce ya ta roƙon Allah kuma yana mai sakankan cewa kamar da ɗaya hadisin ya ce udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba ku roƙi Allah kuna masu sakankan cewa kamar me kamar za a karɓa muku wani cikin magabata yake cewa sa'ad'u hatta ka'annama arabi bi jamil adh-dhanni ma ina ganin kamar ma Allah ya riga ya amsa ya gama daga nan malam yace babu karahatu qawli ma sha Allah wa sha daga cikin jimillar ta'adu da musulunci ya hana musulmi shine idan wata bukata ta biya ka ce ka Allah ya so kuma wani ma ya so yace a wannan babun zan ambata maka cewa an hana mutum ya kalli wani abu da ya faru ya ce Allah ne ya so shi da wani domin Allah ba shi da kini ba shi da abokin tarayya ba shi da nabi, ba wanda yake taimakawa Allah shi shi ɗaya ne tilo ba wanda ya isa ya cimma wata manufa ko ya kai ga gaci sai idan Allah ya ga dama ya lamuci shi ne wa maka sha'una illa an ya sha Allahu rabbul alami babu wani abu da za ku so ba ce fa sai kuma abin ya tabbata sai idan ya yi daidai da abin da Allah ya a cikin wannan raddi ne ga almujabbira aljabariya wanda suke kokarin su ce wai duk yadda Allah ya yi ka wai ai kai baka da zabi idan mutum ya zama barawo ya je sata a haka Allah ya ga dama wai ya so ya ganka dama a barawo ne laifin ka ai da ya so sai ya yi ka salihin bawa dan haka dan kai sata dan me za a ga laifin ka aka ce ba haka lamarin da sha'anin yake ba ai Allah ya sanya wa bawa mashi'a shi yasa yake kaman sha'a yu'min wa man sha'a falyakfur wanda yaso ya imani wanda yaso ya kafirce yace wa hadainahu najdai mun kuma mun kwatanta wa bawa mun gwada mai hanyoyi guda biyu inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafur ba dan a ce bawa yana da mashi'a ba to me yasa aka turo manzanni su yi bayani har aka ce manzannin fa ba a aika ku ku yi gadi a kansu ba kufa masu kufa yan sako ne ana ana nufin ka zaɓa ka darje in ka ga abin da aka gaya maka akwai gaskiya a ciki ka gamsu karfi idan kuma kana ganin kai bai maka ba to ka ajiye amma fa inna a'tadna lidh-dhalimina nara ahata bihim suradiquha to shine malam yace ya kawo wannan wajhin karaha din fuskar hali shine ka daidaita san wani ganin damar wani iyawar wanda iyawar Allah an gane shi ne cewa hakan kuskure sai dai kai domin harkul waw a cikin arabiya yana nufin tarawa haɗa wane da wani. ma sha Allahu wa sha'a fulan kana nufin da Allah da san Allah din da san wani sun zo daidai ma'ana Allah ya so shi da wani. a'a sai dai kai amfani da lafazin sannan thumma shine ya kawo hadithu hudhaifa radiyallahu anhu daga ma'aikin sallallahu alaihi wasallam yace qala la taqulu ma sha'a Allah wa sha'a fulan kakku kuskura ku ce Allah ya so wani ma kuma ya so walakin qulu yadda lafazin ya kamata ya zanto shine ku ce ma sha'a Allah haka Allah ya so sun masha a fulan sannan kuma wane shi ma ya yi ƙoƙari wane shi ma ya abin nan ya ba da gudunmawa ko na abu makamancin haka ‘yan uwa a wannan hadisin ana koya mana al'adabu ma'allah ya zami wurin lafazinmu ma ya zami ladabi tare da ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma sannan ana toshe mana kofar yadda kan mu je mu fada cikin shirka ba mu sani ba mu ɗauki wani ƙarfi wata fawa wadda babu mai ita sai Allah kuma mu ba wani Allah ba tare da mun sani ba to sai mu afka cikin shirka dan haka ko da bawa a ransa bai kudirce cewa fawarwa na daidai take da Allah ba to amma shari'a tana hana shi wannan lafazin cewa kai ya kuskura ya aiki ya amfani da shi ballantana kuma ma'anar daga nan malam ya ce babu. كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة والمراد به الحديث الذي يكون مباحا في غير هذا الوقت وفعله وتركه سواء فأما الحديث المحرم أو المكروه في هذا الوقت فهو في هذا الوقت أشد تحريما وكراهة وأما الحديث في الخير كمذاكرة العلم وحكايات الصالحين ومكارم الأخلاق والحديث مع الضيف ومع طالب حاجة ونحو ذلك فلا كراهة فيه بل هو مستحب وكان الحديث لعذر وعارض لا كراهة فيه وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على كل ما ذكرته ما لن يتشاء أولا باب زن أم بشامك دليلي da suke nuna hannun da aka yi a zauna a yi hira bayan sallar isha a zauna a yi hira bayan sallar isha shi ne al'imamun nawawi kai ka ce an tambaye shi dukkanin hira aka hana bayan an gama sallar isha sai ya ce abinda ake nufi da hira a nan zance ana nufin zancen da yake mubahi zancen da yake babu lada babu zunubi ka tambayi wane game da kazaɗinsa, wane ya tambaye ka game da kazaɗinka ɗinka abinda yake mubahi babu lada babu zunubi to ba a so bayan sallar isha izamto kana da wani dandali ko majalisi ko a zauna a shafe wani lokaci ana hira yace amma dangane da magana hira da ta kunshi abubuwan da suka haramta ko kuma akwai karhanci a cikin su to lallai idan mutum yayi su bayan isha wannan haramcin ya fi tsanani amma idan kuma hirar ko maganar ko tattaunawar ta shafi kamar wasu matsaloli ne na ilimi kake tambaya ko wani karatu ne kaje kake koya ko wata matsala ce da ta shige maka duhu kana neman wani hukunci ka gane me hukuncin Allah a ciki ko wasu labarai kake ake baka na bayan <coughs> Allah na kwarai da suka gabata ko wani ilimi ne da yake koya kyawawan ɗabi'u ko kuma a'a kana gida kawai kai bako ko a masallaci wani bako ko aboki ya same ka wanda akwai bukatar dole yana tafa da wasu dole sai ka saurare shi ko wanne ya zo yana da wata bukata al'imamun nauyi ya ce babu karhanci a cikin wani. kai an ma so ka zauna kai ɗin domin mai akwai nau'i na biya wa mutane bukatunsu shi sa ya ce bal huwa mustahab <clears throat> sannan idan wani uzuri ya bujiro abinda baka san da shi ba baka shirya za su yi maganarsa ba sai wani ya zo maka da shi in aka yi magana wannan har waya fa ana nufin har waya ke domin idan mutum ya bugo maka waya bayan sallar isha ai magana ce kuke hadis ne ko ko kuma kai ka buga ba mana kenan ana nufin haka na sakit ba tare da wannan uzurin da aka faɗa ba wannan lokacin ba lokacin duka wa'annan tattaunawa ne. malam yace to idan wani uzuri ne ya bujiro to wannan kam akwai hadisai masu inganci da suka nuna babu laifi a iya yi ‘yan uwa wannan matsalar dalilin da ya sa kafin mu karanta hadisin hadisin Abu Barzah al-Aslami radiyallahu ya yace ma'aikin sallam ya kasance kana yakrahu an-nawm qabla isha yana hana ayi bacci kafin sallar isha wal hadith ba'daha ko kuma ai hira bayan an gama sallar isha ibnu abi zaid al-qayrawani a cikin risala haka ya ɗauki hadisin ba tare da ya ce hadisi bane yace wa kana yukrahu an-nawm qabla al-isha wal haditha ba'da to me ake nufi da wannan dangane da shi hana zance din wato manufar shine saboda kada zancen ya ja mutum har ya kai shi ga cinye wani kaso na dare yadda zai makara da asuba Shi ne manufar kaga shi ma wannan dalilai ne sun saddu zara'iya ko kuma a'a ana nufin cewa kada ya cinye lokacin ta yadda bai ba wa jikinsa tisban minar raha wani kaso da ya dace ya samu na hutu ta yadda zai fawwata wa kansa zai zamto ya rasa riskar lokaci mai daraja Shi shine sulutun lailin akhir ba tare da ya tashi ya yayi nafila ba ko ya qiyamul layl ko ya karatun alqur'ani ko ya istighfar ita ce manufar an gane ita ce manufar kenan kamar abin yana da alaƙa da sallar asuba to kenan idan ya zanto cewa mutum a ɗabi'arsa ya san cewa wannan zancen da zai hirar da zai ɗaukar lokacin da zai yana wannan tattaunawa ba zai yi tasiri a cikin tashinsa ba da sammakonsa shi kenan babu hani a ciki amma matsawar kafin cewa a shi ne, in ba ka kwanta da wuri ba to lallai za ka makara to ka sani fa jirkin ta kwanciya da wurin da kake kamar kana akara sallah ne kana sani domin ka gane cewa wannan jinkirin bai dace da ɗabi'arka ba akwai wanda Allah bai jarrabe shi da bacci mai yawa ba ba shi da bacci mai yawa a cikin daren ma duk yadda ya so ya bacci da wuri ba zai iya yi kaga wannan ba shi da matsala kuma watakila da an yi assalatu sai kaga zumbur ya tashi wannan babu matsala da kwana ma yana hirarsa amma dai hirarsa zan so mai amfani dangane da shi kuma bacci shi ma abin da yasa aka hana kaga ya ce kana yakrahu an-nawma qabla ko qabla al-isha yana baya so wannan karaha karaha ce tanzihiyya illar hanin manufar hanin shine dan kada mutum shi kuma lokacin sallar shi ma ya kubce masa domin in ya zauna yana bacci shi yasa aka rawaito sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu har bulala ma yake idan ya tada mutum yana yin bacci kafin sallar isha kuma ma har ya rubuta wasiƙa zuwa ga ma'aikatan sa yake cewa faman nama fala namat ayna duk wanda ya kwanta zai bacci da sallar isha kada Allah ya sa baccin ya zo kada Allah ya sa idan sai bacci manufar saboda kada ya ya abin nan lokacin tunda ita lokacin sallar isha yana karewa ne da zarar rabin dare na farko ya kare shine mafi nisan lokacinta kamar yadda zamu ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya jirkinta sallar isha ila shafrul layl to don gudun kada mutum ya kwanta mutum ya tabbacinsa sai wajen karfe uku ko biyu ko karfe hudu ma wai sannan ya tashi zai sallar isha lokacin da ya riga ya tsira lokacin ba tafiya yake ba har zuwa sallar abin nan har zuwa sallar asuba to shine manufar to kaga idan ya zamto kenan mutum zai iya wakilta wani ya tashe shi kamar yadda sayyidina Abdullahi al'umar umar yake ko ya sanya wayarsa alam a wayarsa ko agogo ko wani abu da zai iya tashinsa to shi kenan shi ma babu karhanci manufar shi ne kada ya tozartar da sallah Allahu akbar ka kalli yanayin yadda magabata suke kiyaye sallolin nan saboda sirrin cin nasara da albarka a rayuwar nan shine ka kiyaye wayannan wannan wajibai da Allah ya dora maka in ka iya kiyaye su sai Allah ya sanya albarka a rayuwar. sai sa Allah ya ce wa'mur ahlaka bis salati wasbir alayhi yace ka umarci iyalanka da yin sallah kai ma ka jajirce kai hakuri akan ta sai yace la nas'aluka rizqan ba ma roƙonka wani arziki na shunar narzuqu mu za mu azurta ka malamai suka ce Allah ya haɗa alaƙa tsakanin kiyaye sallah da kuma arziki ma'ana sirrin kana so al'amuranka su warware kana so Allah ya yaukaka arzikinka sana'arka ka dinga jin daɗinka aikin da kake albashinka Allah ya sanya mai albarka kiyaye sallah yi ta akan lokaci iyalai kuma su yi sallar ƴaƴa kuma su kula da wannan sai Allah ya lamunce wa wannan abin nan sai kaga al'amuran mutum suna yin albarka suna alkhairi wancan abin da na faɗa na ajiye wani ya tashi mutum an rawaito wannan daga Abdullahi dan Umar an rawaito daga Abu Musa al-Ash'ari shi ma yana haka an rawaito da ɗaya daga ɗaya daga cikin manya-manyan almajiran anas ibn malik shine abida ibn amr as-salmani rahmatullahi alaihi cewa idan wani sababi ya kama suna so su bacci to sai su sai su me sai su aje wanda zai kula da su sai su aje wanda zai kula da su in lokacin sallah yayi ashe su kuma a tare da haka ko da mutum zai iya tashi din kafin lokacin sallar ya fita to wasu daga cikin malamai suna ganin akwai yiwuwar alwaqtul muftar lokacin da yake zababbe ya kuce wa mutum shi ma dai kaga mutum yayi wata asara to shine ne manufar وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في آخر حياته sai na abdullahi dan umar allah ya ƙara masa yadda ya ce ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar isha a ƙarshen rayuwarsa ƙarshe ƙarshen rayuwarsa wata rana bayan an kammala sallah falamma sallama qala bayan ya yi sallama sai ya ce a ra'aitakum lailatakum hadhihi kun Kun ga ku bani labari kun ga wannan daren naku na yau fa inna ala ra'si mi'ati sana to nan da kan shekara ɗari. لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض اليوم أحد تباب وند زي ثورة مطور ينا ننفاشي نند سمن كي شكرا قري دكا قوة يموت نجم ذا الله صلى الله عليه وسلم منين من ثرونا حديث الإمام النووي يا كاونا حديث دن ينونا مكة cewa idan hira idan magana idan zance bayan sallar isha zance ne wanda yake akwai maslaha a ciki akwai ilmantarwa a ciki to babu laifi baya cikin abin da aka hana domin wannan zancen yaushe alaihi salam ya yi shi ya yi shi bayan yin sallar isha ma'ana sai wannan hadisin sai ya nuna ba ko ba dukkanin zantuka aka haramta domin da dukkanin zantuka aka haramta da ba zai yi shi ba a wannan lokacin sai ya kurum ya kawai da bakinsa sai ya tashi ya tafi sai ya faɗe shi a wani lokaci amma sai ya faɗa bayan sallar isha to kaga wannan yana karfafar istinbatin da al-Imam an-Nawawi ya a baya yace amma idan muzakara ce ta ilimi in wani bayani ne na ilimi ko ta maslaha kamar mutumin da ya yi ni baya gidansa ya dawo ya zauna yana tattaunawa da iyalin iyalin dan ya san me ya gudana a gida ya zauna yana tattaunawa da ƴaƴansa dan ya san me suka yi a makaranta me suka yi a makarantar boko me suka yi a makarantar islamiyya me ya faru sanda baya na? dole yana buƙatar ya haka ya san me yake gudana duka wa'annan kaga zantuttuka ne da tattaunawa ta wadda akwai maslaha a ciki amma abinda ba a so shine abinda ba shi da ma'ana ba shi da wani amfani sannan za mu ga yanayin ah, wannan hadisin yana tabbatar da ɗaya daga cikin alamomi na gaskiyar annabtan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam domin malamai sun ce ah, wannan shekara ɗarin kuwa lissafin da yi ƙarshen wanda ya rasu shi ne abu kufai amir ibn wasila radiyallahu anhu shi kuma shi ne ƙarshen wanda ya mutu cikin sahabban mai sun shi kuma ya rasu shekara ta ɗari da goma bayan hijiran manzan sallallahu Alaihi wasallam yan uwa wannan yana nuna mana cewa yana da kyau daga lokaci zuwa lokaci mu tunatar da kanmu cewa fa wannan filin da muka ga muna kai kawo abubuwa al'amura suna zuwa mana yadda muka tsara don akwai wanda in ya tsara abu za su zo mai yadda yake so Allah ya lamunce mai wannan fa baya nufin za a dawwama nan da wani lokaci za a tashi a ban dole dole ne dole sai an tashi an bar filin ma'aikin sallam ya gaya wa sahabu ya ce nan da kan shekara ɗari to babu wata rai fa da take numfashi kuma da za ka zo ka same wasu sababbin mutane ne sababbin generation ne to haka Allah ta'ala yake yi wa rayuwar e bayan lokaci kaza kaza duka sababbi ne ba wanda ma ya san kaza sai a koma ƙarƙashin ƙasa ƙasar da in an rufe mutum bai san irin miliyoyi biliyoyi ko biliyoyin shekarun da zai a ƙarƙashin kanu domin mutanen farko ba ka san irin dimbin shekarun da suka ɗauka ba a ƙarƙashin ƙasa duka wannan dan ya zaburar da mutum ya tulhunta ya gyara alaƙarsa da ubangiji subhanahu wata'ala ya gyara alaƙarsa da mutane ya tsaya yana tara yana duban bakin gatari kada ya shagala kuma mutuwa ta zo ta yi mai kwaf domin tana zuwa ne ba tare da notis. muna da rago lokaci? na? نعم rago lokaci? lokaci ya yi to amma mu ƙara shi babin manaku والأنس رضي الله عنه أنه منتظر النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه قريبا من شطر الليل فصلى بهم يعني العشاء قال ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة rawahu al-bukhari sayyidina anas dan malik abu hamza khadimu rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara masa yadda ya bada labari yace wata rana su sahabban ma'aiki sallam sun saurari sun jira ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mana suna jira a masallacin sai zo ya musu sallah faja'ahum qariban min shatril layl sai ya zo musu dabda dare ya kusa rabawa dabda rabin dare فصلى بهم سي مسلسل العشاء يعني العشاء ثم قال سنة أنس يتي قال سنة أنس يتي ثم خطبنا سنة أنس عليه وسلم يمنا هدبا يمنا بيان فقال سيتي ألا تصور راكج إن الناس قد صلوا ربوهم مسلمي متاني دكا كسر سنة صلى ثم رقدوا سنة كنت بتشي وإنكم أما سيغا شكوكما ba ku yi sallar ba sai yanzu Lanta tazalu fi salatin to ina muku bishara duk wannan jiran nawa da kuka yi ba ku gushe ba kuna cikin sallah ma'ana Allah yana ba ku ladan sallah Lanta tazalu fi salatin man tazartum as matsawar ba mutum ya zauna a cikin gida mutum ya zauna a cikin masallaci ko mace abu sallanta a gida tana jiran mai lokacin sallah ya tashi kai sallah ko wanda Allah ya yi mai uzuri na ya zo masallaci yana zaune a ne a gidansa inda ya sallah yana jiran lokaci ya yi sallah to Allah yana rubuta mai ladar tamkar yana yin sallar. wannan kaga wani lada ne wani wata daraja ce wadda me ake ake samu to alakarta da da tabwib shine halaccin mutum ya girkin tabbaci bayan sallar isha matsawar ya shagalta ne da wani aikin alkhairi kaga sun jirkinta har dabba ne rabin dare suna jiran ma'aikin sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya musu abin nan to malamai suka kafa hujja da wannan hadisin akan shine shatrul layl rabin dare in ka raba dare kaso biyu to da zarar rabin dare yayi lokacin sallar isha ya fice shine akhir waqti salatul isha layl kuma sannan kaga bayan ya gama ya musu hudu ba ya tattauna da su suka ce to wannan shi ma yana nuna halaccin tattaunawa mai amfani bayan sallar isha sannan kuma jinkiri jiran sallah abinda da yawa zaka ga yanzu mu fiye sanni ba muna kosawa da mun zo sai mu ta kallon agogo muna jira mu ta kallon kofa wai limamin bai shigo ba har yanzu alhalin muna cikin lada muke kwasa eh ko baka ce astaghfirullah ba baka salati ba ana ta maka lada babu asara a cikin wannan jiran da kake yi to sai dai an jarrabe mu da gaggawa ina ganin nan ya kamata mu dakata kafin mu rufe muna yin ta'aziyya da addu'a ga ɗaya daga cikin ɗaliban wannan makaranta mai albarka wanda Allah ya mai rasuwa Mala Abdulhamid Azare a lokacin ana ana hutu bawan Allah mutumin kirki inda yana nan wannan karatun baya wuce shi ko da yaushe ana tare da shi Allah ta'ala ya gafarta mai mai rahma Allah ta'ala ya sa aljanna makoma Allah ya ba mu kyakkyawan karshe Allah ta'ala ya tara mu da shi a cikin gidan rahma subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk